السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا ربا شرند بير قوة الربيع الأول hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da shida ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha shida. a ci gaba da karatun littafin kitabu shari'a na al'imam al-muhaddis abubakar muhammad bin al-hussein al'ajirri allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi muna bibiyan sharhin azzari'a إلى بيان مقاصد كتاب الشريعة نفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن حادي أمير المدخلي wannan shine kasan na hudu daga cikin jeren giyan karatun wannan littafi na a shari'a allah maɗaukin sarki ya samu dace a karatun da ya gabata malam ya fara tsakura mana bayanai dangane da tarihin al'imam al'ajurri a inda muka fara jin yadda ya shiga harkar neman ilimi gadan-gadan ba tare da yin ƙasa a gwiwa ba wannan babban malami malami ne wanda saboda shaharar shi da kuma yi da gasken shi malamai sai da su koma suna ganin ya kamata a danganta shi zuwa ga mazhabobinsu mun gano wannan a inda mala ya fara mana bayani akan mazhabul hafiz al-ajurri al-fiqhi wai shi dan shafi'iya ne ko dan malikiya ne ko ko dan ahanaf ne waɗannan su ce namu ne waɗancan su masu ce nasu ne kuma kowanne ya zo da dalilai na cewa al'imam al'ajurri to ɗan mazhabansu ne ƙarshe malin zai mana ta haƙiƙi ya tabbatar mana da alhafiz al'ajurri shin wata mazhaba yake bi gaban da za mu tashi shi ne wala Allah min adillatu ulama'i shafi'iyya ce mai yiwa daga cikin dalilan da 'yan mazabin shafi'iyya suka maƙalƙale a kai wa da wasu waɗanda ma ba 'yan shafi'iyyan ba suka yi fatawa bi shafi'iyyatul hafiz abi bakar al'ajuri cewa lallai abubakar al'ajuri to ba shafi'i ne akwai 'yan shafi'iyan da suka ce kowa ma ya kwantar da hankali namu ne akwai kuma waɗanda ba 'yan shafi'iyan ba suka ce gaskiya ne ajurri to ɗan shafi'iyan ku ne to mai wa dalilan da suka makale ma ga su malam zai biya zayyano mana su ga su attali annal hafiz abi bakar allafa musannafan fi manaqib shafi'i suka ce mafi girman dalili akan cewa al'ajun riba shafi'i ne an samu ya rubuta littafi yana bayyana darajoji da falaloli na al'imamun shafi'i suka ce kun gani ku? inda ba ɗan shafi'iya ba to sai a same shi ya rubuta littafi yana bayyana darajojin malamin mazhabinsu amma sai rubuta na al’imamu shafi'i suka ce wannan dalili ne da ke tabbatar da ba shafi'i yake wannan bayani ma ce karanta littafin ta hadibul asma'i wal shafi na ɗari da goma da kuma aljawahir wad durar juz'i na uku shafi na lambar matsala na dubu biyu. da hamsin da tara na biyu mala ce mai yiwa yana daga cikin dalilinsu ifta ilhafid Abibakar bakar al'ajurri bi mazhabil imam shafi'i ya ce ba mamaki akwai fatoyi da ake samu wanda al'ajuri yake bayarwa sai a ji sun yi daidai da fatawan da ke ƙarƙashin mazhabin shafi'iyya misali zai ba da fatawa sai a samu wannan fatawa daidai take da fatawan al'imamin shafi'i sai suka ce to ai yana bin mazhabin shafi'iyya ne a wajen fatawa wakti na'ihi likutubi shafi'i dalilinsu na gaba suka ce al'imamul ajurri ya rungume littattafan al'imamun shafi'i da kyau da gaske yana karantawa yana karantarwa kuma yana fatawa da su wa zalika fil hikayatin lati waqa'at bainahu wa bainal faqih muhaddis ibn batta ubaidillah ibn muhammad al-akbari al suka ce akwai wani hikaya da ya faru tsakanin alhafiz al'ajurri da babban malamin fiƙihu hamshakin malamin hadisi ibn batta ubaidillahi dan muhammad al'akbari alhambali wanda an haifi wannan malami hijira na da shekara 304 ya rasu hijira na da shekara 387 alƙa'il yake cewa sa'altu ababakar al'ajurri malamin yake cewa na tambayi abubakar al'ajurri wa ana wa huwa fi manzilihi bi makka ni da shi muna zaune a masaukin shi a garin makka don manta bayan da ya koma garinsu daza, mun ji cewa garin ya kasa zauno saboda bidiyo'i ya ce an kirkiri bida hatta a cikin kiran sallah har komi ma sai da aka zo mai da bida wanda ya gurɓata al'amarin addini duka wannan ya sa ya baggarin ya yi maka ya zauna yana karatu har ya zama babban malami mai fatawa da karantarwa a garin makka to mai bamu wannan labari ya ce suna zaune a gidan al'ajurri a garin makka ala hadal khulq alladhi yufti bihin nas yace suna tattaunawa a kan wani samfari na hul'i wanda mutane suke bada fatawa a iya ayi inda za ku fahimci matsalan kafin mu zo mu karanta ta a wancan lokaci ya shahara a tsakankanin mutane yayin yin rantsuwa don ka gane cewa mutum ya rantse akan abin da yake yi da gaske ne sai ce idan bai kaza ba ko idan har ya sake ya yi kaza ɗin nan to matan shi ta sako sakin da ba komi wannan shi ne rantsuwa da ke ɗamfara da saki to ana nan sai ya bukatu lallai wannan abin da ya ma irin wannan rantsuwan to kuma ya zama dole ya aikata shi ba makawa to kuma ga wannan rantsuwa ya yi kuma ka ga a bisa abin da zai ɗamfari ga rantsuwan shi yana aikata wancan abu to matan ta saku kuma ya ce sakin da ba komi to sai malamai a wannan zamani sai suke fatawan cewa akwai hanyar sauki za ka bi ko matanka ba ta saku ko ɗaya ba Shi ne sai ka zauna sai ka yi matan hul'i kun san shi hul'i ba saki ba ne shi mutuwan aure ne kawai kana yin hul'in sai ka yi maza sai ka aikata wancan abin kaga aikin ya zo ba matan da za ta saku mun gano wannan sai rantsuwan ta yawo ta yawo ta samu matan da za ta make babu kana gama aikata abun ga kawai sai ka ba da sabon sadaki a sake sabon ɗaura aure matanka ta dawo kun gano wannan hikimar to shine mala yake cewa ala hadhal khul'i dangane da irin samfarin khul'i alladhi yafti bihin nas wanda kawai mutane ke ba da fatawa akan shi wa huwa yanda al'amarin yake shine an yahlifa rajulun mutum ne zai rantsuwa Allah ya fa'alu shay'an cewa shi ba zai aikata kaza ba labudda lahu min fi'ilihi abinda kuma ya tabbatar da dole sai ya aikata shi ka ce kai ba za ka ƙara shawarwa ba ba za ka ƙara cin abinci ba ba za ka ƙara sa tafafi ba ba za ka ƙara shiga rumfa ba ba za ka ƙara banin rana ya taɓa ka ba kaga wannan akwai ƙarya a ciki kun gane wannan la budda lahu min fi'lihi dole shi sai ya aikata wannan abu fa yuqalu lahu to sanda ya zama ba makawa sai yayi wannan abu to sai a ba shi shawara da fatawa a ce ikhla zawjatak to kai matanka khuli waf'al ma halafta alaihi sai ka je sai ke khul'i sai ka aikata abin da kai rantsuwan sun maraja'aha daga baya sai ka dawo da ita kun gane bayanin da muka yi baya ko wal yamini bi talaqi thalathan shi ko din rantsuwan da mutum yayi na saki to ragargaje igiyoyin aure uku yake yi kun gane wannan to wa qultu sai nake ce ma ajurri inna qauman yaftuna ar-rajul alladhi yahlifu bi ayman al-bai'i wa yahnathu alla shay'a alaihin yace mutane sukan yi wani karambani akwai mutumin da ma zai zo zai rantsuwa irin wancan da kuma irin wannan na biyu cewa zai rantsuwa ba zai kaza ba muddin koyi kazan nan to kasuwanci ko ciniki iri kaza ya tabbata mun gani ya ce in har ya aikata kaza to ko motan nan nashi da ya sai ta miliyan talatin ya sai da mawana naira biyar da ita an gani sai ya zama kuma wannan rantsuwan irin wancan ne da dole sai yayi yi to a wannan cin da kaga mota ba a mata kul'i ai sai ce to a wannan shirme ne ko jika abinka sai kai ka fara rantsuwa ga magari kun gano wannan shi nan kawai ya yi to tambaya anan menene yake saɓani tsakanin wannan na kasuwanci da wancan na'uri shi'un ta yi kun gano wannan da kyau ku me ya bambanta su to amma ga anan sai suke cewa Allah shi alaihim ba komi kansu wa yazkuruna anna shafi'i su masu wannan fatawa sai su ba da labarin cewa kun ga shafi'i lamyar alaman halafa bi yaminil bai'a shai'an ai rantsuwa na ciniki shafi'i yana ganin wannan rantsuwa ba wani abu ne yana daga cikin kawai yaminin lago shirme ne kawai faja ala abubakar ya ajibu min su'ali an hatainil في fi واحد wahid mai ba mu labari ya ce sai al'imam al'ajurri mamakin Allah ya kama shi a irin waɗannan tambayoyi jere da juna guda biyu da aka zo aka yi mai wannan da wannan sun makalali mai ba mu labari ya ce al'ajurri sai ya ce mashi ilam munzu katabtul ilm yace ka sani kaga tun lokacin da nake koyon karatu wajalastu lil kalamu fihi kuma na zauna ina karantar da wannan karatun wal fatwa kuma na zama malamin fatwa ma aftaitu fi hatenil mas'alatain bi harfin ban taba fatawa ko ba taɓa yi man tambaya na ansa a lokaci ɗaya da waɗannan tambayoyi iri ɗaya a lokaci guda ba ba taɓa yi ba wala kada sa'altu a ba abdullahi zubairi ya ce ni da kaina sai da nema baban abdullahi zubairi tambaya a darir an hatainil a akan waɗannan matsaloli guda biyu ya ce kama sa'altani kaman yadda ka tambaye ni an ta'ajab akan mamaki mimman ya ƙadduma alal fatawa fihima yana mamakin yanzu har akwai wanda zai tunkaro waɗannan matsaloli guda biyu yana ma fatawa kansu irin wannan fa'ajaba ne bi jawabin katabtuhu anhu ya ce sai ya bani ansan da sai da na kofi wannan ansa na rubuta a cikin littafi na sun makama ai abubakar ajuri sai malam ajuri ya miƙe fa'ak rajali kitabu ahkamar raja'a wani shu ya shiga ɗaki ya ɗauko littafin da ke bayani akan hukunce-hukuncen arraja'atu wan nushur min kitabi shafi'i wannan yana daga cikin littafin al'imamu shafi'i sai je ɗauko littafin kun ji inda suka muhallin shahidin su kenan inda ba shafi'i ba ne ya zai ɗauko littafin shafi'i kuma wa'iza maktubun ala zaharihi sai ga shi a kan littafin an rubuta bi khatti abi bakarin da rubutun hannun al'ajuri ya ce sa'altu a ba abdullahi zubairi ice na tambayi abu abdullahi zubairi fa qultu lahu na ce mashi arrajulu halifu bi talaki thalathan mutum ne ya yi rantsuwa da cewa matan shi ta saki uku ta saku uku Allah ya fa'alu shay'an dan karya kaza in koyi wannan abin to na saki ya tabbata summa yuridu an ya yaf'aluhu sannan sai bukatuwa ta bukatar da shi wannan abin fa sai yayi shi wa qultu lahu sai ce mashi inna ashabar shafi'i yaftuna fiha bil khul'i nace amma kaga almajiran al-imam shafi'i su suna ba da fatawan kawai ya je ya khul'i ne kawai in yau matan khul'i ya aikata abin da zai aikata daga baya kawai sai da da matan shi yukhali'u summa yaf'al ya hul'i sannan ya aikata abin da ke gaban shi shi kenan kaga babu saki kenan faƙalar zubairi sai al'imamu zubairi ya ce ma a arifa hada min ƙaunar shafi'i ya ce kaga wannan maganar ban taɓa jinta daga bakin al'imamu shafi'i cewa wai shafi'i yana faɗinta ba wa balaga ne an na lahofi hada ƙaunar ma'arufan ya ce gaskiya ma magana sananniya da ta shahara cewa shafi'i ya gigi irin wannan magana ni ban taba ji ba cewa shafi'i ya faɗa wala ara man yadhkuru hadha anhu illa muhilan ce gaskiya ni tsammani na duk wanda zai zo yana faɗin wannan magana yana danganta ta ga shafi'i mutum ne mai hila kawai ya zo da wata hikima ne yake sanya makale ya kauce ma wani abin da ya daura ma kanshi amma kuma yana son ya kala ma wani don ya samu sararin zararewa sai ce shafi'i ne ya faɗa kun ga al'imamul azubairi yana kora fatawan daga shafi'i an gano wannan da kyau kultu lahu to bayan nan sai al'ajuri ya ce ma al'imamul zubairi الرجل يحلف بأيمان bai'a to misali mutumin da ya rantsuwa da rantsuwa irin na mubaya'a wasu ga ce mubaya'a ne ga liman in ka warware ga kaza ga kaza da dai sauransu fa ya ƙarshe sai ya warware wa ya ne an na kawman ya fito na hum Allah shaya alaihi sai ce kuma wasu mutane suna cewa babu komi a kan shi au kafaratu yaminin koma ba abin da yake a kan shi in ba rantsuwa ka fara na rantsuwa ba Alar zubairi ya ta'ajjabu min haza sai al'imamu zubairi mamaki ya kama shi don gani da waɗannan gwamammun tambayoyi guda biyu wakala ya ce a amma haza fama balagani an alimin kaga wannan maganin ma ni ban taɓa jin labarin wani malami ya faɗa ba wala balagani fihi qaulun wala fatwa yace kai wani magana mai hujja ban taba ji dangane da wannan ba fatawa ma da wani zai bude baki ya bayar ya ce ban taba ji ba wani irin wannan ne a lokaci da dama idan aka yi malami tambaya ce shi bai ma taba jin wannan ba ya ce kaga bai ma da ilimi ne ban gane wannan da kyau ko amma masu irin waɗannan maganganu ba su kama da ɗaliban ilimi ba wallantana hasa ta kamar taban mahalanta shi sa ke samun irin wannan ɗarkaniya da shirgidi ba da cikin zantattuka allah maɗaukin sarki ya kiyaye wala sami'tu ahadan ya fi hadin mas'ala bi shay'in qat yace ni ban taba jin wani an mai tambaya ko ya bada fatwa da irin wannan magana da ɗai ba qultu lizubairi ajuri yace sai na ce malam zubairi wala fi fiha jawabun to duk da baka taba jin wani malami magabaci yayi magana kan wannan matsalan ba to wani ansa kai zaka bayar kanta cin da gashi yanzu kai an maka fa qala sai ce in alzama alhalif nafsahu jami'a ma fil yamin albay'a wa illa fala aqulu fihi haza yace in ya zama shi wanda ya rantsuwan ya lazumta ma kanshi duk abin da ya rantsuwan na wannan bai'a din to shikenan abin ya bi shi in ko dama yana yin maganan yana rawan kafa ne to babu komai a kanshi in ya karfafa rantsuwan aqattumul aymana kenan to shikenan hukuncin da ke cikin rantsuwa duka ya hau kanshi amma in kuwa yamini ne kawai rantsuwa ne na shirme to la ya akhidhu kuma Allahu bil lagwi fi aymanikum an gano wannan ko to in ko wannan ya zama haka ne to wancan ma iri ɗaya ne ya aka aka raba su aka ce kai hul'i nan kuma ciniki ne ko baya. ba ce kai hul'i ba saboda me aka raba ya ci abin sai ba shi mamaki Allah shi kyauta qala imam abu abdullah ibn battah sai babban malamin da ke bamu mu labari al'imam abu abdullah ibn batta ya ce fakatafta hadal kalam min dahar kitabi abi bakare ce sai na sa alƙalami na kwafi waɗannan maganganu a bangon littafin abubakar a juri wa ƙara'atuhu alaihi da na gama kwafewa sai na zauna na ƙara karanta mashi sun makultu lahu sai na ce da shi fa'anta aish ta koliya a babakarin to bayan waɗannan bayanan to kai mai kake faɗi kai mai fatawanka na ji na malaminka kuma na gane ba fatoyin shafi'i ba ne to kai yanzu mana fatawa a kan waɗannan matsaloli guda biyu faƙale ce haka za a ƙulu yadda suka faɗa nima shi na faɗa wa illa in ko ba zan faɗi irin maganansu ba fasukoto anil jawabi aslam mutum ya ja baki ya shuru kai ya ce komi shi ya fi liman arada salama ga wanda yake sai ya zauna lafiya insha Allahu ta'ala idan matsala ta zama irin wannan ko malami ya ja bakin shi shiru shine zama farilla wajen shi amma kaga mutanen da riya ya fi ƙarfi cikin al'amarinsu allah allah suke wata ƙadiyya ta taso su ta surutu don a ce sun yi ko don a ce sun faɗa da za ka ce masu ku shuru kan matsala iri kada ba za su iya ba illar riye kenan zuciyanka na ce maka ba riya ba ne amma aikinka kuma na bayyana riye ce ana fahimtar wannan akwai matsalan da za ta taso kun ga shuru a kanta to shi ya fi dacewa ku bar masu karawa su ta karawa in sun gama duka kun ga inda kodin ta waiga to sai ku yi magana a inda ta waiga din amma ga mai hankali Allah madaukin sarki ya sa mu dace shine sai malai yake cewa sun zakara هذا imam Abu عبد الله ابن fi في sannafahu, daga baya sai ga ibn Babba. a wadan juz'i da ya rubuta yana ambato firraddi alaman yufti bi hul yamin game da duk mutumin da ya ce don wane ya rantsuwa zai aikata sabanin abin da ya rantsuwa a kai to yi mamatan shi hul'i sai ga ibn batta yana raddin wannan magana wa zakar al'athar fihi an salaf kuma ya kawo asare da yawa daga magabata birraddi alaihi yana mai da martani ga wannan fatawa wa annahu muhdathun fil islam kuma ita wannan fatawan bid'a ce ma a musulunci wa abu abdullahi zubairi ahad la'immat al'alam min qudamai ashabi shafi'i to shi abdullahi zubairi da ajurri ma wancan tambayan har ya bashi wancan fatawan yana daga cikin mutanen shafi'i na dauri to sai suke cewa in ba shi al'ajuri yana da alaka da shafi'iyanci ba ya zai ba da fatawa ko ya je ya fatawa a wajen malami ba shafi'i kuma ya rubuta wannan fatawan a saman littafin al'imamin shafi'i suka ce wannan dalili ne da ke cewa shi ma ba shafi'in ne kuna fahimtar wannan da kyau kaga inda malamai suke kawo ka'iroji da tsari na ilimi na kan gado ba wa ce to kaga muna hasashe muna tsammani ai wane ai baka san shi ba bane ai in yi ka zahaba ka shikenan ma an yadda irin waɗannan mutane da Allah ya tsine masu albarka saboda hasashe suna ɗaukan hasashensa kamar Kur'ani ne daidai yake da Kur'ani don su so in Allah ne Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu daga ɓata wannan bayani ya zo a cikin littafin bayanu dalil ala butlan tahalil shafi na talatin da 36 mala yake cewa baladul hafiz abibakar ajurri ta istaqarra bihi garin da al'ajurri ya mai da shi wajen zaman shi na dindindin a'ani makkatal makarrama mala yace garin makka li'anna julla sakinaiha fi tilkal fatra min shafi'iyya yace a wancan lokaci ɗaukacin mazauna makka to duk yan shafi'iyya ne kun ji dalili na gaba wannan yasa suka ce shi ma aiba shafi'iyyil mazhab ne bai da annal hafiz taqiyuddin al-fasi al-maliki al-makki yace tare da haka akwai wani babban malami al-imam al-hafiz taqiyuddin fasi al wanda ya rasu hijira na da shekara 832 arada man qala bi shafi'iyyati al-hafiz abi bakr Ya ce bai yadda ba ya musa fahimtar masu cewa al ba shafi'i ne fa qala yace fi ma zakarahu ibn halikan cikin magana da ibn halikan yace min annal ajuri kana shafi'iyan da ya ce wai ajuri ba shafi'i ne nadarun ya ce wannan ba daidai ba ne li'annahu hambali ya ce ai al'ajuri ba hambali ne ba ba shafi'i ba ne don me za ku ce ba shafi'i ne ba hambali ne kun ji malamin da ya faɗa haka za mu ji dalilin shi wannan bayani ya faɗa cikin littafin al'aqadu samin juz'i na biyu shafi na hudu wa min ulama man adda al-hafiz mazhab daga cikin malamai akwai wanda suka ce al-imam a wajen mazhabi na fiƙihu to ba hanbali ne In dhalika al-hafiz abul faraj ibn al daga ciki akwai ibn al wanda ya rasu da na shekara 597 wannan magana ya faɗe da cikin mana ƙibul imami ahmad shafi na ɗari wal hafiz taqiyuddin al-fasi al-maliki alfasi almaliki almaki almaliki shi ko alhafiz ta taqiyuddin al alfasi ya faɗi wancan magana nashi ne a cikin littafin al-aqd walfaƙe ibn muflih Alhambali. daga cikin wanda suka ce al'ajuri ba hambale ne akwai ibn al-muflih wanda ya rasu hijira na shekara 884 ya fadi a cikin littafin al-maqsad al-arshad juz'i na biyu shafi na 389 wal faqih ibn imad al-hanbali wanda ya rasu hijira shekara tara, maganin shi ya zo a cikin littafin shajaratun zahab juz'i na biyu juz'i na hudu shafi na ɗari uku da sha bakwai da kun ga fahimtar malamai ya kasu gida biyu akwai waɗanda suke cewa ba shafi'i ne akwai waɗanda suke cewa ba hambali ne to me yasa kuma mun ji dalilin 'yan shafi'iyya ko to me dalilin 'yan hambaliya da wasu waɗanda ma ba 'yan hambaliyan ba da ke cewa ai shi ba hambalin ne mala ya ce wala allamin adillati ulama'il hanabila mai yiwa daga cikin dalilan 'yan mazhabin hanabila wa gairihim da wasunsu bi hambaliyatul hafiz abubakar la'ajuri da suke cewa abubakar la'ajuri ba hambale ne mai yiwa dalilan nasu tali ga su kun yanzu wancan da'awa ce yanzu dole a zo da adillatu da'awa me dalilan wancan da'awar da suka yi da ƙarshe kuma sai mai nazarin dalilan shi ne sai a yi ta haƙiƙi a yi tarji shin dalilan nasu kata'i subuti ne kata'i dilala ne ko ko yaya suke amma yanzu kawai mutum yana zuwa ya yi da'awa ta ce to ai ya faɗa kasan suna tare tuntuni shike ne ya zama ƙur'ani magana kun gane shike ya zama maganan Allah wannan da haka za gina addinin mutane don Allah jama'a da haka wannan shine mutane suke son su nasara a duniya ko a lahira ba za su yi nasara ba tsantsina a duniya da ma za ta tonin nan da nan dama ita a lahira ma ba a rafa take ba a bayyana ma take ita wannan ba daidai ba ne dole mutane san me suke ciki ba a gina rayuwa da irin wannan ƙaryar da irin wannan son zuciya Allah ya kiyaye ma'ala yake cewa dalilin da ya sa wasu ka ce ai ba hambale ne bi'atul hafiz abi bakar al'ajuri alladhi wulida fiha bi'an da aka haifa ajuri wana sha'a fiha kuma ya taso a cikinta a'ani bagadad garin bagadazan da ya taso kad min masakinin hanabila ai mazaunin hana hambalawa ne lifatratan awila tsawon zamani yan hambaliya ke cin duni suke baje kolin mazhabansu a wajen ba wanda kuma ya musa wannan kun gano wannan da kyau ku. to sai mala ya ce mawafaqatul hafiz abubakar al-ajuri lil imam ahmad ibn hanbal so da dama fatoyin ajuri suna yin daidai da fatoyin imam ahmad wanda an haifi imam ahmad ya rasu ne hijiran shekara 241 fi kasirin min masail itikat alama tashhadu bihi kutub mala ya ce da yawa daga cikin matsalolin akida kai na ganin fatawan ajuri yana daidai da fatawan imam ahmad mala ya ce kuma littattafai da yawa ma sun shaida haka kun gani mala yake cewa ka kitab a shari'a kamar littafin ajuri kitab shari'a wa kitab a tasdiku bin nazar ilallahi ta'ala fil akhira da littafin da ke cewa lallai gaskiya ne ganin allah a lahira duk waɗannan sun tabbatar da cewa ai al'imam al'ajuri ba hambali ne wannan bayani ya zo cikin littafin majmu'ul fatawa juz'i na shida shafi na 486 da littafin sulatul khalaf shafi na 163 cewa an ka kalli waɗannan littattafai na al'ajuri to fatoyin da ke ciki kaf sun yi daidai da fatawan al'imam ahmadu bin hambali to wannan yana nuna cewa shi ba hambali ne wa kitabi sharhu qasida ibn abi dawud da littafin shi da ya sharhin kasidan nan na ɗan gidan abu dauda ha'iya kenan ko to suka ce wannan yana nuna cewa shi ba hambali ne wannan bayani ya zo a cikin littafin fihirasa na ibn al-khayyar shafi na 285 ma'ala ya ce kaunu ba'adu fuqaha il-hanabila yankula anhu fi furo ba'ad al-ikhtiyarat na gaba daga cikin dalilan da suke ganin al'ajun riba hambali ne suka ce wasu daga cikin malaman fikihun hanabila suna ɗauko fatoyin shi a inda fatoyi suka yi karo kuma ya zaɓi fatawan da tafi kun gane shine ikhtiyarat cikin cinke da zaɓe a bisa ƙwarin dalili da hujja da nazari zarfaffe da ƙwarewa a ijtihadi hadi yake fiffitar da wasu fatoyi to malaman hanabila suna ɗibo waɗannan fatoyin suna hujja da su sai suka ce inda ba ba hambale ba ne don me za su ɗauko fatoyin shi wannan bayani ya zuwa cikin littafin al-maqsad al-arshad juz'i na biyu shafi na ɗari uku da casa'in. na gaba suka ce kauni ibnu zaguni zakara fi wadih an al ahmad annal jad kal'ab ya hajjibul ikhwa ibn zaguni ya ambata cikin littafin shi mai suna alwadih ya ce daga al'imamu ahmad ɗan hambali yake cewa idan da kaka ko kaka yana tara ƙanni ko yayin mutuncin gado ka san idan ka mutu ba ka da ɗa amma da mahaifinka ƙannenka da yayinka ba su da gado sai al'imamu ahmad yake cewa in ma ba ka da uba in akwai kata mahaifin uba yana nan to zai hana yan uwa cin gado wahiyar ikhtiyar abi hafs al-akbari wannan kuma shine ne zaɓaɓɓiyar fatawan abu hafs al-akbari wa Bakar al-ajuri kuma ita ce fatawan abubakar al-ajuri suka ce ka gani ko inda ba ba hambali ba ne ya aka ya ɗauki wannan wa arif ibn zaguni shi ku al'adan ibn zaguni Allah ya zukuru illaqtiyaratul hanabila a littafin shi zai fitar da duk wani zaɓaɓɓen fatawa sai in ɗan hambaliya ne kuma yake kawo na al'ajuri a ciki suka ce to kaga wannan yana nuna shi ma ba hambali ne wannan bayani ya zo cikin littafin al-maqsad al-arshad juz'i na biyu shafi na ɗari uku da casa'in musannafatuhu malice musannifihi an nasiha fil hambali kama qala abdulkadir abdul bunu badaran. badaran musannifihi akwai rubutun littafi da ibn al'ajuri ajuri yayi mai suna an nasiha ya ce in ga karanta littafin za a gan shi filfikihil hambali littafi ne da ya rubuta shi baki ɗaya na fiƙin hambalawa kama ƙalar faƙai abdulkadir bin badara kamar yadda babban malami ibn ne ya faɗi cewa alhambali wanda ya rasu jan shekara 346 fi kitabihi al-madkhal ila mazhab imam ahmad bin al-hanbal a jizza shafi na 317 ya faɗi cewa ai al'ajuri ba hambali ne wa hadha nassuhu bar ku ji nassin maganin shi yace al-ajuri muhammad lahu musannafat yana da rubuce-rubuce da yawa minha kitabun nasiha daga cikin littattafan shi akwai kitabun nasiha fil fiqhi wanda ya rubuta kan al'amarin fiqhu ne wa adatuhu fihi annahu la yadhkuru illa ikhtiyarat al-ashab yace shi kuma al'adan shi in dai ba yan hambaliya ba bai kawo ikhtiyara na kowa a cikin littafin saboda haka shi ba hambali ne bai da annal faqihil asnawi ash-shafi'i tare da akwai babban malamin shafi'iyya al-asnawi da ya rasu hijira na shekara 772 ara da man qala bi hambaliyatil hafiz kashi kashi